الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله أن ينزل الله من قرنه على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما الله قالوا نؤمن بما أنزل إلينا قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدق لما معهم وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذا خذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم التور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قُلْ بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت ۖ فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أو كلما آلوا آنا نبذه فريق منهم بل أكثرهم مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء زهورهم كتاب الله وراء زهورهم كأنهم لا يعلمون من حمزه ونفكه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أوضح لعباده تلك الهداية ويسر لهم أسباب النجاة والوقاية أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في العبادة والولاية وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أيد الله به الدين ونصره بالهماية وصلى الله عليه وعلى جميع الآل وكل الأصحاب وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الحشر والحساب وإلى يوم البعث واللقاء اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نحمدك الله على كل حال ونعوذ بك من حال أهل النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala ina mai mika cikakkiyar godiya gare su da kalmomi da suka gabata a mukaddima tare da isar da gaisuwa da addu'a da fatan alkhairi ga farin jakada sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi da iyalan gidansa da sahabbansa da dukkan waɗanda suka yi koyi da shi har zuwa ranar sakaya Allah ya samu cikinsu game da yan uwa suka sani a wannan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara bayan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga barin makka zuwa madina wanda daidai ga uku ga watan wannan wata watan ramadan na wannan shekara wanda wannan shine majalisinmu na farko a wannan wata insha Allahul karim busa ga wa'insu matsaloli da ya saba muhara daga farkon rana ta farko ba sai a wannan rana ta uku alayyata halin dai wa mata sha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin wa mata sha'una illa an yasha Allahu inna Allaha kana aliman hakima yadda kuka yi ko kuka tsara sai abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya tsara haka haka Allah ya tsara da darasin ya zama wannan rana ta uku shine darasin farko da haka kamar yadda muka sha faɗa a kowane lokaci idan za mu yi majalisi na karatu mukan gabatar da nasihohi ga kawunan mu wadam kuma ba domin shi dan adam ajizi ne abu na farko da muke bukata a nan ko kira da muke yi a kai shine dukkan wanda yake sauraronmu na kusa ko na nesa namiji ko mace yaro ko babba idan ya ji abin da muka faɗa wanda yake kan kuskure to don allah muna bukatar ya muna gyara domin mahallin zai iya ɗaukar gyara kuma mahallin zai iya ɗaukar kuskure muna yi wa 'yan uwanmu nasiha dangane da wannan idan ka ji kuskuren baka zo kai mada gyara ba ka kyauta muna ba abu na biyu abin da muka faɗa kuma idan mun faɗe shi ne bisa ga daidai ya zama wajibi ga dukkan wanda ya je ya aiki da abin da yake daidai bal ilmi illa amal ba abin da yake ce ma ilimi face aiki da shi kuma daga lokacin da ka ji gaskiya ya zama yankan hujja a kanka ba ka cewa ba ka ji ba da haka babban bukatar da muke da ita shine idan an ji gaskiya a karba in kuma an ji kuskure a yi gyara wannan shi ne babban abin da muke farawa da shi wanda muke isar da wannan sako ga 'yan uwa ga baki daya abu na uku shi mai magana ba kowa ba ne amma abin da yake faɗa shi ne wani abu ina nufin shi wanda ke magana ba kowa yake ba ba dansa ake ba ba dansa ake bari ba amma abin da yake faɗa to shi ne wani abu shi ne kuma ya zama wajibi zama dole a karɓa ishar shirce gaskiya a ƙarƙashin ƙur'ani da karanta wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da haka muna yi wa mu addu'a a karo na biyu ubangiji ta'ala ya ba mu ikon ci gaban wannan darasi kuma yadda aka saba shi kuma allah ya ba mu ikon jurewa kuma allah ya fahimtar da mu abinda darasin ya kunsa ya ba mu ikon aiki da abinda muka ji na gaskiya ya ba mu ikon gyara inda muka ga cewa akwai kuskure tattare da mu ga uwa abinda kuka sani ne muna a suratul bakara kuma suratul bakara darasinmu ya tsaya ne a sha wata abin da daidai aya ta 90 da uku ina jiko? 83 afuwan na? kuma? aiwa iza kila lahum aminu za mu tashi ka gani? tarisani وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل إلينا قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معه فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين وانجي سبحانه وتعالى yace wa idza qila lahum aminu bima anzala Allah qalu nu'minu bima unzila alaina yahudawa wa idza amara yahudu bil iman bima anzala Allah idan aka umarci yahudawa da su imani da abin da Allah ya saukar bima anzalallahu ala rasulihi abinda Allah ya saukar wa manzansa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa huwa alquran shine alqurani a duk lokacin da umarni ya zo cikin nassin qur'ani cewa ayi imani da abinda Allah ya saukar na qur'ani istakbaru wa ataw su yahudawa suka same su su yi girman kai sun yi dagawa su yi girman kai wajen karɓar gaskiya su yi dagawa wajen rashin amsa wannan gaskiyar da allah ya saukar cin ƙur'ani abinda ake mu girman kai dama wato ihtiqarun nas wa nas wato ɗaukan mutane ba kuwa walakantar da mutane wa batazul haka da kin gaskiya duk mutum da ya tara sufofin nan guda biyu walakanta mutane da kuma rashin karɓar daidai ta wannan shi ake ce mai girman kai cikin mutane batul haka wa gamtun nas ƙin gaskiya da walakanta mutane wannan shi ake kira girman kai duk wanda ya tara wa'annan siffofi guda biyu to sunansa mai girman kai al-mutakabbir to yahuda su suka fara haka a duk lokacin da aka ce su imani da abinda Allah ya saukar wa annabi na alkur'ani istakbaru wa'atau sai su girman kai su yi dagawa kuma sai ka ji suna cewa qalu nu'minu bima unzila alaina mu dai mun yi imani da abin da aka saukar muna suna nufin littafin atara ko injila wasu imani da wa'annan littafai da aka saukar musu domin Allah ya aiko annabi Musa ga mutanensa kamar yadda ya aiko annabi Isa hasatan talli bani Isra'il da awarsa ga bani isra'il ne da haka suke cewa kawai su imanin su ga abin da Allah ya sokan musu ne kadai to anan suka yi filin anan ne suka fadi Allah ya ce wa bi bima wara'ahu suna kafirce ma abin da ya biyo bayan littafin da aka ba su menene biyo bayan littafin da aka ba wa yahudu shine alkur'ani domin alkur'ani shine littafin karshe kuma istamala ala jami'il kutub as-samawiyya al-munazzala qur'ani ya tatar ne akan littafai gaba daya wa'inda Allah ya saukar tun daga sirrin samaniya gaba daya domin manzancin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ita ce manzancin karshe a ɗabi'a duk abin da yake ya biyo baya to yakan tattara abubuwan da suka gabata ya kunshe su sai shi a kai da haka alkur'ani ya tattara abin da ke cin injila ya tattara abin da ke cikin ainihin attaura ya kuma kara da abin da ma babu a cikinsu saboda shi ne littafi na karshe kuma ya zo ga manzon ƙarshe annabin muhammad sallallahu alaihi wa sallam a nan abin da yahudawa suka yi wato sun yi tunka da warwara ne mutumin da ya ce ya imani da abin da aka bashi sannan wani abu ya biyo baya kwatankwacin wannan abin da aka basa kamar yadda aka saukan masa da nasa haka kuma aka saukar da abin da ya tattara a kan nasa ɗin kuma yana gasgata abin da ke tare da shi to kaga idan imaninsa gaskiya ne sai ya karɓi dukan saƙonnin guda biyu saƙon farko da ya zo masa saƙo na biyu da ya biyo baya to sai zama imani ya kammala kenan babu tun da warware a cikin wannan imani amma idan mutum ya ce ya imani da abin da aka saukar farko wanda ya biyo bayansa kuma shi bai yadda da shi ba to kaga imaninsa ba imani ba ne domin bai kamata ya gasgata na ƙarshen kamar da gasgata na farko domin dukkaninsu daga Allah ne idan Allah ya saukar da injila ya saukar da attaura kuma shi ya saukar da alkur'ani yadda aka yi umarni da a imani da attaura a lokacin da attaura ta sauka haka Allah ya yi umarni da imani da alkur'ani a lokacin da qur'ani ya zo da haka waɗanda suka karyata alkur'ani daga baya da'awar cewa sun yarda da ingila ko a taura wannan da'awa ce wadda mujarrada an dalil wadda ba ta da wani dalili ba a gina ta akan wata hujja karɓaɓɓiya ba bal ma tun kaduwarwara aka yi domin ƙur'ani da da ya zo da bai gazgata abin da ya gabata ba sun ce to ka gani ai bai gazgata abin da ya gabata ba to ƙur'ani ya gazgata abin da ya gabata na attaura da injila Dab'i ba za su imani gaba ɗaya ba da haka sai Allah ya ce wa yakfuruna bima wara'ahu suna kafircewa abin da ya biyo baya ai bi ma sai min midal kutub da abin da ba shi ba na daga littafan da Allah ya saukar ma annal wajib kadar cewa abin da yake wajibi a shar'ance an yu'mana an yu'mana bima anzalallahu mutlaqan a samu mai da'awar cewa imani da abin da gabata yayi imani da abin da Allah ya saukar kai tsaye ba tare da ya ginde wani sharadi ba cewa na yadda da abu kaza amma bai da abu kaza ba kuma dukkan wa'annan ababen daga Allah suke kaga wannan wato ba imani bane tunka ne da warwara yau mutum tunka ko bai warware ya ci ya imani da sashe amma bai imani da sashe ba wannan ya tabbatar da kenan imani bai tabbata ba da haka anan wajibi da su imani da abin da Allah ya saukar a gare su au ala gairihim ko kuma abin da Allah ya saukar ga waninsu wanda ba su ba su bani Isra'il wa za huwa al nafe. nafi wanda ya tattara wannan imani to shine imani mai amfani gare sa ka yi imani da abin da Allah ya saukar a jiya yau ma da abin da Allah ya sauka yi imani bi ma'ana wa'inda suka imani da attaura da wanda suka imani da injila da alqur'ani yazo suka karbi alqur'ani to wannan shine imani mai amfani gare su ba wato banda waɗanda suka imani da injila da attaura amma da qur'ani yazo suka kafirce ma alqur'ani nasu imani ba imani bane ba al-iman bima anzalallahu ala jami'in rasulillah imani da da Allah ya sauka wa manzannin Allah baki ɗaya wato wannan ne imani amma Tafriku bainar rusul wal kutub amma mutum rarrabe ya bambance a tsakanin manzanni ya ce ya imani da wannan annabin amma wannan annabin bai yi imani da shi ba ta wannan shine tun ƙadu warwara kuma na samma da ya da aka kuma ta farko bai yarda da shi ba sannan kutub littafan da aka saukar da yake cewa ya imani da su shi mai da'awar wannan imani bai imani da su ba wa zama imanu bi ba'adiha duna ba'adin idan mai riyawa ya riya imani da sashen littafai ko manzanni amma kuma ya yi rashin imani da sauran wa'insu manzanni ko littafan da Allah ya saukar fa hada laysa bi imanin wannan bai zama imani da ake gaggatawa ba wato da awace mujarrada wadda ba ta da tubantacciyar da awa da ba ta da goyon bayan dalili kuma balhuwal kufur bi ainihi wannan shi ake ce makafirci a zahiri wannan kadiya ta fara daga yahudawa amma ka yi bahasi ka yi bincike game da al'ummar musulmi a yanzu in ka duba aƙidar ta sadado cikin musulmi za ka samu agalabiya na mutane suna yarda ne da abin da suke so a lokaci guda suke karyata abin da kuma ba sa so duk wata aya ko duk wani hadisi da ya daidai da ya muwafaka da san ransu ko ya daidai da ɗabi'arsu ko ya daidai da al'adunsu sai ga ce haba ai wannan dama namu ne ma zo da abin da ya sa ma da su ko zo da abin da ya sa ma abin nan ɗabi'arsu ko zo da abin da ya sa ma halayensu ko kuma al'adunsu ta sai ka sun ce a'a wannan da yakan gaskiya ba da mu ba to kaga wannan ɗabi'a ta taso daga yahudawa ta sadado cikin al'umma masu da'awar musulunci a duniya yau wallahi da yawa daga cikin mutane suna yadda da abin da san zuciyarsu yake so suna kin abin da san baya so wanda wannan ba shine musulunci ba shi Allah ya ce udu udkhulu fi silmi kafatan ku shiga musulunci ga baki daya kada a raba kafa ya zama ɗai kafar tana cikin musulunci ɗai kafar tana waje tana tare da al'adu da ɗabi'u na magwazanci da son zuciya da dai abubuwa da dama wanda wannan ba musulunci ba ne shi musulunci ga baki a kida yake karɓarsa ba tare da yadda da wani sashe a ta wani sashe ba wale za kala ta'ala da wannan ne Allah ta'ala ya ce yahuda ya ce yahudawa yana ba su amsa ne ya ladzina na billahi wa rusulihi ya ladzina na billahi wa ويقولون ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض أولئك ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك أولئك هم الكافرون حقا كافرون حقا وأعتدنا للكافرين وأعتدنا للكافرين azaban muhina ubangiji ta مهينا sai wa yahudawa raddi da suka ce sun yi imani da abin da aka sokan musu amma sun kafarce ma abin da ba shi ba na alkur'ani sai Allah ya ce innal ladzina billahi wa rusuli sani dai lallai waɗanda suke kafirce wa Allah wa rusulihi suke kafirce wa manzannin Allah wa yuriduna an yufarriqu kuma suna nufin su bambance su rarrabe bainallah wa rusulhi tsakanin Allah da manzanninsa manzannin ga baki ɗayansu na Allah ne Allah shi ya aiko su cewa na yadda da wani annabi bai yadda da wani annabi ba wannan ce ma Allah ne da manzanni gaba daya wa yaquluna Allah ya ce hamma zaka ji suna cewa nu'minu bi ba'din mun yi imani da sashen manzanni da kuma sashen littafai wa nakfur bi ba'din amma mun kafarce masashi Allah ya ce suna haka ne wai yuriduna suna nufi an yattakhidhu bayna dalika sabila su riki wata hanya tsaka tsakiya a gaga wannan shine jemage kenan shi ba dabba ba domin dabba ba ta da mi ba ta da fikafiki shi ba tsuntsu ba domin tsuntsu ba shi da haƙori to jemage kenan sai suka zama jemagu su bu su gazgata manzannin Allah gaba ɗaya ba sai suka ce sun imani da wani sashe suka karyata wani sashe su bu su da littafan da Allah ya saukar gaba ɗaya ba suka zaɓi wasu littafai suka karyata su littafai Allah ya ce ula'ika kaga ismul ishara ne ula'ika humul kafirun Allah ya ce wa'annan su kafirai na gaske sai ce haƙƙan su kafirai na gasken gaske wa'anda suka cancanci kafirci to kaga anan kada musulmi su dauki ayan nan su dauka su ai yahudawa kawai kenan wallahi duk wanda za a karanto masu wani hadisi ko wata aya ya zaɓi ya karba abin da ya dare shi abin da ya sa a masan zuciyarsa ko al'adarsa ko ɗabi'arsa ko aƙidar da ya tashi cikinta ya karyata wannan nassi na ƙur'ani ko nassin hadisi daidai yake da yahudawa anan tamamu ba sharatan karka wani zaɓi daban yahudawa su sun ƙi sashen littafai ne amma sun yi da wasu sashi yi sun yi da attaura da injila amma suka karaita alkur'ani sun yadda da annabi isa amma su karaita annabi muhammad to su ka musulmi bala'in da ya same su a yau shine sai ga mutum yana yadda da wani sashe na nasoshin hadisai ko ayoyi a lokacin da aka karanto wa'insu nasoshin hadisai ko ayoyi kuma sai ce wannan karya ne bi ma'ana shi ke da gamsuwa da su to kaga abinda yahuda suka yi don masa kafirci shi wa'yansu musulmi suka yi su ma suka zama kafirai a yanzu domin shi saƙo na Allah ga baki ɗayansa ake amsarsa ɗau'an wa karhan shi sa Allah ta wa ta'ala da ya magana wato akan ainihin wato game da abin da ya shafi halittarsa cewa gangar jikin halittarsa da inonin mutane ma ga baki ɗayansu dukkanin suna bin Allah ɗau'an wa karhan walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan fich wa dhilaluhum bil gudu wal asal Allah ya ce walillahi yasjudu man fis samawati wal ard ga Allah ne duk abin da ke cikin samai da kai sai suke wa Allah sujuda sai Allah ya ce wa zilaluhum da iunoninsu wato ko da baka sallah baka sujuda baka ruku'i kai dan adam iunar tana ruku'i kana tana sujuda da Allah ya ce wa zilaluhum da iunoninsu iunar jikinka ita tana wa Allah su da ko da kai ka ƙi kai koyi ka yi sallah kai ka ka bi Allah da amma iunar kama ita tana bin Allah sai Allah ya ce bil gudu wal iunonin suna yi wa Allah su sujuda safiya da yamma ko da kai dan adam ka kangare ka wa Allah su sujuda ko ruku'i wanda ya tabbatar da kenan duk halittu gaba ɗaya suna kaskantar da kai ga Allah har abin da baka zato baka tsammani da haka anan yadda da wani bangare na addini da rashin yadda da wani bangare na addini ɗabi'a ce ta yahudawa duk wanda zai yadda da wani nassi amma a lokaci guda ya karyata wani nassi don ya sa ma al'adar garinsu ko ya sa ma aƙidarsa ko ya sa ma son zuciyarsa ya kibin wannan nassi ce a'a mu wannan ba da mu ba to shi ma ya zama wani ɗan ƙaramin ba yahudi mai goyon bayan yahudawan farko allah ta'ala ya tsare mu wali hada radda alaihim tabaraka wa ta'ala da wannan ne ubangiji subhanahu wa ta'ala sai musu raddi su yahudu ya musu raddi anan raddan shafiyan raddi mai warkarwa wa alzamahum ilzaman la muhida lahum anhu kuma ubangiji ta'ala ya luzumta musu luzumta wadda ba yadda za su karkace daga barinsa faradda alaihim bi kufrihim na farko ubangiji ta'ala ya mai musu da martani da bi kufrihim bil qur'ani bisa ga kafirce su da alqur'ani bi amrayni game da al'amuran guda biyu fa qala sai Allah ya ce wa huwa al alhali shi alqur'ani gaskiya ne su sun ci ba da shi ba amma Allah ya ce wa huwa al shi alqur'ani gaskiya ne fa idza kana huwa al idan alqur'ani ya kasance shine gaskiya fi jami'in mashtamala alaihi a cikin dukkan abin da ya tattara a kansa min al na daga labarrukan da ubangiji ta'ala ya bayar a ciki wal awamir wan nawahi da umarnin umarce umarcen da ubangiji ta'ala ya a cikinsa da hanin da Allah ya yi a kai. wa huwa min inda rabbihim kuma ya zama shi qur'ani littafi ne da gurin ubangijin su yahudu kamar yadda attaura taura da injila take daga wurin Allah din kufru bihi ba'da zalika kufrun billah kafircewa da alkur'ani bayan haka ai kafircewa ne da Allah shi kansa wa kufrun bil haqqil ladzi anzalahu kuma kafircewa ne da gaskiyar da shi Allah din ya saukar alai wato abin nan a gare su thumma qala sannan Allah ya ce musaddiqan lima ma'ahu ai shi alkur'ani da yazo yana gaskata abin da ke su. ai muwafaqan lahu fi kulli ma dalla alaihi min al haqq wa muhaiminan alaihi qur'ani ya yi muwafaka da abin da aka ba su fi kulli ma dalla alaihi cikin dukkan abin da qur'ani ya nuni a kansa min alhaƙi na gaskiya wa muhaimin alaihi kuma qur'ani yana shaida akan abin da ya gabata wanda aka ba su na attaura da injila to me yasa suke ki kenan abin da aka baka farko sai wani biyu bayansa da wancan da wannan dukkan su daga wuri ɗaya suka zo daga Allah to idan imaninka imani ne na gaskiya yadda ka gasgata na farkon ya kamata wannan na biyun ka gasgata shi kuma da na biyun ya zo yana gasgata abin da aka baka farko to don mi falimar juhud wal inkar don mi mutum zai musu ya ce to ya yi da wancan bai da wannan ba kaga wannan kawai inkari ne na dukkan su gaba daya musu ne da rashin ya imani ga dukkan abin da Allah ya saukar gaba daya da haka musaddiqan lima ma'ahu qur'ani da yazo yana gasgata abin da ke hannunsu da haka anan falima tu'minu bima anzala alaikum dan me kuke imani bima unzila alaikum da abin da aka saukar muku wa takfuruna bi nadhirihi amma ku kafirce makwatan kwacensa ku yahudawa Allah tambaya yake kamar Allah na tambaye su yaya za a yi abin da aka baku kuka gazgata shi a da'awarku wani biyu baya kuma wannan din shi ma daga wajen wanda ya baku na farko yake kuma da ya zo yana gazgata abin da aka baku kuma shi kwatankwacinsa ne me yasa kuke karyata shi kaga wannan shine tambayar da Allah ke musu kamar musulmin da zai ji wani nasi sai ce ehi sai ya imani da shi ji daɗi amma daga lokacin da aka ɗauko wani ɓangare kuma sai ce a a <laughs> wannan wahabiya ke ita wahabiya ga inda za ka tambaye su wani lokaci aka yi wahabiya bai iya gaya maka bai iya gaya maka wato wata jama'a da ake kiranta wahabiya sai dai kawai kawai wato wata kalma ce kawai ta suka domin wanda ake danganta wahabiyancin zuwa gare sa bawa ne daga cikin bayan Allah malami ne cikin malamai wanda ya da'awa akan tauhidi kuma Allah ya karɓi ransa akan tauhidi wanda shi ya haskaka binnin ainihin maka bayan nutsewar tauhidi wato da ya gabata kamar misali a ce an sa wato anguwa ga baki ɗaya babu mai tunatarwa cikinta babu mai wa'azi haka kawai ake ɗinki guri ɗaya sai Allah ya kawo wani mai wa'azi yana tunatarwa yanzu don Allah wannan mai tunatarwa ɗin nan sharri yayi mai wa'azin nan alheri ya kawo ko sharri ya zo yana tunatar da mutane arwala yana tunatar da su yadda ake wankan janaba yana tunatar da su yadda ake azumi yana tunatar da su yadda ake sallah yana tunatar da ake zaman aure yana tunatar da su daga barin al'adu waɗanda ba musulunci ba yanzu sai ka ce wannan mutum sai a masa wani suna daban a ce to shikenan wannan mutum ga suna kaza wannan shine ko abin da ya faru ga Muhammad bin Abdul Wahhab ya zo ya tarar da mutane a wannan lokacin sun koma buta gumaka wasu sun wato an bar Allah an kama wa'insu abuwa da ba shi ba ya karanta da tauhidi ya fito da mutane daga duhun kirka da kafirci zuwa ga hasken imani da tauhidi shikenan bayan ya wuce baya sai mutane suka ƙi masa adalci suka ce to ai wannan wato wahabiya kenan wa'inda duk suka karbi wannan tauhidi sai kira su wahabiya zaka zama dan bid'a yana cewa ai ai maka wahabiya ne kuma iya je maka da shi ake wahabiyancin wala da aka ji mamaki idan aka haɗo a wurin aikin hajji ba ka ma bambance wani da wani har ma rigin geto ake mu da su zuwa masallaci kada sallah ta kuɗuce kuma dukkan abin da ake a can tare da su ake ba wanda ya ce a'a ni tun da bana yi a garinmu yanzu ba zan yi ba wallahi duk da su ake komai amma da an dawo sai ka zama ya kakkaɗa riga ce ya haka <laughs> ya dawo bakar kasa kenan ai ce wallahi ai wahabiya suna kaza suna kaza to gaskiya abin da nake sai in faɗa mutane anan wallahi babu wata kungiya a duniya wahabiya duk wanda ya ce da ka akwai wata kungiya wahabiya wallahi ƙarya ya maka yadda ga ina wa'azin nan haka wannan malami ya tashi a ƙasar saudiya bayan al'amura sun lalace ya karanta da tauhidi ya fito da tauhidi a fili su ku al'umma dama rigima tsakanin annabawa da mabiya dama aikan tauhidi ne duk kafiran farko da arnan farko in ka ce musu waye halicci samar kasa ba mai ce maka wani ne ba mai ce maka wani ne duk za tabbatar maka da Allah ne ba wanda ke musu ba Allah halicci samar kasa ba ba Allah halicci mutane ba Allah halicci aljanu ba ba mai maka musu amma daga lokacin da kace to hawa a roƙon kowa sai Allah ya ce a a da waliyai to kaga ka koma ka koma gida ina nufin ka koma inda aka hoto kenan su ma kafaran farko da aka ce Allah ɗaya suka ce a yanzu Muhammadu zai sanya Allah ya zama guda to kaga wannan shine abin mamakin su ya za Allah a ce Allah guda wayan ga Alata ga uza ga Manata Salisa ga Ya'uka ga Nasara eh diya za a ce Allah ɗaya ta yi in ka ce annai muhammadu kai shi ha ha to waliyewa to kaga duk wata iri ɗaya ce ahadul batil tuhun wahida mabannata na je da ne duk ɗabi'ar su iri ɗaya ce in ka ɗauko can kaga abin kaga wuta ce in ka ɗauko an ma sai ga duk wata iri ɗaya ce yanzu in ka tambayi dan bid'a ko da iri wa ce ka zai ce Allah sama da ƙasa zai ce Allah wa yake saukar da zai ce Allah ta ce to Allah ɗin nan kaɗai za a addu'a sai ce a a ba a neman albarka ga wuliyai a cewa aka yi albarkar ka neme ta yadda su suka nema suka samu kai ma an kan nema za ka samu sai ka je ya ce to ana a neman albarka to ana ce to Allah Allah ya ba mu dan annabi Muhammadu dan darajar shehu kaza Allah ya muna kaza to kaga ya bata hanya bai san cewa Allah baya yi da darajar wani ba babu wanda adda darajar da sai dan sa Allah zai yi Allah ba shi don kowa kuma wani abin da mutane ba su gane ba duniyar nan da kake ganinta duniyar nan da kake ganinta abubuwan da Allah ta baraka wa ta'ala ya kaddara kaddarorinsa Allah ya kaddara kaddarori kafin a halicci duniya da shekara dubu saba'in da wani abu kafin a halicci duniya ba ma dan adam ba duniyar kafin Allah halicce ta sai da Allah ya kaddara dukkan abin da zai kasance a cikinta sama da shekara dubu saba'in خلق المقادير قبل أن يخلق, أن يخلق السماوات والأرض بخمسين كو بخمسين ألف سنة allah ya halicci wato kaddarori duk abin da zai same ka kai wawa kawai lokaci za a lokacin haihu kai zo a haihe ka kamar yadda za a yi lokacin mutuwa ka mutu to rayuwarka gaba ɗaya Allah sai da ya kaddara duk abin da zaka samu da abin da zai same ka kafin a halicci wato ainihin duniyan ma gaba ɗaya shekara dubu hamsin da shekara dubu hamsin kama yanzu da mutum iya zo duniya sai ce to ai ka gani ai an ce Allah ya ce tashi in taimake ka da haka kaga ai sai an nemi tsari tsare nan da yake magana ba yana neman hiroki Allah tsari ba yana nufin ya samu guru da laya ya daura shi yana ganin ne tsari wai Allah ya ce tashi in taimake ka in ka tambaye shi ina Allah ya faɗi sai ta faɗa to wannan shine kuskuren mutane ke ciki in ka duba to aqidar ta jiya da ta yau duwau ta iri ɗaya ce su wayancan sun ce za a yi a sanya Allah guda yau in kace annabi kada ce a a a to to sauran sauran auliya'ur rahmanu fa sai ce maka ai ullahi in ka taba solin suwaye waliyan kuma bai yi maka bayani ko ne wasu gimgiman gingiman yan bida ya ce ai su ne waliyai Allah ya kiyaye da haka anan ƙur'ani yana gazgata abin da aka basu amma tare hakan suka kafirce da kwatankwacin abin da aka basu shi ne ƙur'ani sai ma ce hal haza illa ta'assub wattiba'un lil hawa la lil huda ba wani abu ne ba suka yi face kawai ta'assubanci menene ta'assubanci ta'assub shine wato mutum ya nuna abinda an nashe kawai shi an nasa ta'asubancin nan ba yahudawa kawai suka yi ta'asubanci ba har cikin masu da musulunci akwai ta'asubanci kuma a cikin ƙungiyoyi ma akwai ta'asubanci ta'asubanci ya shiga ƙungiyoyi da dama sai ga mutum banda ƙungiyar sai sa Allah ya ce wato kulle hizbin bima ladaihim farihin ko farihun kowace ƙungiya abinda ke gabanta shi take alfahari kaga wannan illa ƙungiya kenan inda suka taru suka hada kai to da wannan abin ake alfahari da shi kawai ake farin ciki duk wani abin da ba shi ba sai a kyale shi ta'assubanci zai kai ga cewa mutunan da bai cikin wato layinka ya faɗa ma gaskiya ka ce ba haka batun da shi ai ba ku tare da shi shi ai wani ba tare da mu dama in abin da ya faɗa daga Allah ne ko daga annabi shi ma ba ka tare da shi ya kamata mutane su gane asubanci na da haɗari akwai ta'assubanci na kabilanci akwai ta'assubanci na kungiyanci sannan akwai ta'assubanci na san rai kaɗan ne cikin mota suke tsallake nan abubuwa guda uku in mutum ya tsallake ta'assubancin kungiya to wani lokaci ya faɗi a ta'assubancin wato ainihin kabilanci in ya kubuce ga wato ainihin ta'assubancin kabilanci ga same su ya faɗi ga ta'assubancin san rai to su yahudu bari mu jana su hal hadha illa ta'assubun wattiba'un lil hawa la lil huda ba wani abu yasa yahuda suka karya ta qur'ani suka ce injila da taura suka da su ba ba ce kawai ta'assubanci wai abin da aka ba su kawai shi annasu wattiba'an lil hawa da kuma bibiyar son rai lalil huda ba shari'a aka ba domin inda mutum shari'a yake bi kaga ba zai ta'assubanci ba ba zai ta kalidi ba da takalidi ta asubanci kusan Hassan da Husaini da suna tafiya da wato tare da juna mene ta kalidi kace ai ni sai malam wani duk abinda malam wani ba shi wada ba wallahi ba ruwana ba ba malam wani ai komi ya sani to wannan shine taqalidul a'ama mutum ya ido ne a makauce yake a rufe kawai duk inda aka ja shi ya tafi in ba takalidi ba irin na makaho yaushe za a zo a baka labari wai ga wani mutum ya hauruwa da shi da almajirinsa yana tafiya yana Allah amma shi almajirinsa shi kuma yana kiran shehu shi yana kiran shehu shi kuma shehu na kiran Allah ana cikin tafiya wai sai shedan ya zo ya samu almajir ya ce a to kai shi ya kira Allah kai me yasa ba za ka kira Allah ba kai ma kira Allah mana sai ya ce Allah sai ya nutse yana kiran Allah sai ya nutse ruwa ko da shehu ya waibo sai ga ya fada ruwa yana gudun sai shehu ya kama hannun ya daga sai aka haka ya ce to wani ne zai same ni ya ce ni ma in kira Allah sai na kira shi ana gaya ma na ce ka kira ni ni in kuma in kira Allah ta ai ga irin ta haka wannan ai tatsuniya ce in ba ta kalili ba za a yi mutum ya maka wannan magana ka yi da shi ko mutum ya zo bakin mutum iri na mana wanda ko fari bai da shi sai ga haure sai a haƙura yake da <laughs> fari ya ce wa shi jika annabin kuma ku yi da shi wanda bakin mutum ordinary dan adam baki bai da haske sai ga haƙura waye ce shi jika annabi kuma ku taru wai ku yadda da shi jika annabi yanzu duk a tsallake makka da madina a rasa jika annabi sai a najeriya a najeriya ma sai amina haba jama'a kuma ya ce wai yana tambarin annabta duk annabawa ce ma aka sana tabarin annabta in banda annabi muhammad don allah ku ce buɗe bayan nansa ku gani to tambarin annabta kenan ya zama annabi kenan domin ai tambarin annabta ya ce tambarin annabta ko ba a same sa sai gawa sai ga annabi to ba wani abu ya samu mutane suke faɗa irin waɗannan maganu ba illa kawai sun samu mutane ba su karatu mutane sun zana ba su karatu sai dai su yi ta saurare sauraron ma ta inda suke sauraron ba ta inda za a gaya masu gaskiya al'amari ba ta ta masu ruha-ruha Allah ya kiyaye da haka anan ba abin da ya yahuda suka ta ƙwar'ani suka ce sai da attara da injila illa ta'assuban wata lil hawa la lil huda ta'assubanci ne da bibiyar san rai ba shari'a suka bi ba da haka fala wa aidan haka kuma fa'in fa'in na kaunin ƙur'ani musaddika lima ma'ahu idan ƙur'ani ya kasance yana gasgata abin da ke tare da su to ya an annahu hujjatul lahum yana hukuntar da cewa to ƙur'ani ya zama hujja ne gare su in dai ƙur'ani na gasgata abin da aka ba su to a ƙur'ani ya zama hujja a gare su kenan kenan la la menene Qur'ani ya zama hujjatul lahum ala shirki ma fi aidihim min al-kutub bisa gaskiyar abinda ke hannunsu na littafan da aka ba su fala sabi lahum ila ithbatiha illa bihi ba su da hanyar da za su tabbatar da imani da abin nan da aka basu sai sun tabbatar da ƙur'ani da abin da ƙur'ani ya ambata musu domin ƙur'ani da ya zo ba cewa ya attaura ƙarya ce ba ba cewa ya injila ƙarya ce ba cewa ya da attaura da injila dukkan su littattafai ne daga Allah yadda shi littafin daga Allah yake to falimar juhudu wal inkar ta ina mutum zai musu me yasa yahuda suke musu qur'ani suke musu ainihin abin da ke cikin alqur'ani ba wani abu ne illa bin san rai kamar yadda zaka samu duk dan bid'a in yanzu ta hujja zai hujja da littafin ahlus sunna kuma abin da nake mamaki malam duk malamin da ka daga daga magabatan nan na gari duk wanda ka daga wanda a duniya ce ke ji da shi take takama da shi cikin marubutan wallahi ahlus sunna ne ba kada dan bid'a guda daya wanda ya wani rubutun da ya shahara wanda duniya take amfani da shi tunda na ji shi wancan shegerin yana cewa wai abin nan uh, in ya ya rubuta littafin da duk wahabiya ba su da iri ne ka san littafin wai diwa ne to bari in tambaye ka diwanan nan don Allah akwai babin arwala ciki akwai babin tsarki diwanan nan akwai babin sallah akwai akwai babin azumi akwai na aikin hajji duk in ka duba littafin nan gaba ke wallahi ko babin tsarki babu a ciki banda wake-wake da shirkance-shirkance ba abin da ke cike kuma in kai musu zo da littafin za mu fassara maka kafircin da ke cikinsa amma wannan littafin da ake gaya mujahilai wai ya fi littafin da duk yan wahabiya suka rubuta littafin da kake magana tun daga su imamu na malik imamu darul hijira abu hanifa na umar bin thabit al-imamu shafi muhammad bin idris shafi imamu ahmad bin hanbal imamu ahlus sunnah wal jamaa wa'annan su ne wa'anda ake mazahibul arba'a wa'anda ake duniya ta shahara da su ka tambaye su tambayi duk wani malami da yake bid'a yau don Allah su yan bid'a ne imamu da maliki ga yamuna ɗari ɗarikarsa ko ƙungiya ma ga yamuna ƙungiyarsa imamu shafi a haka abu hanifa haka duk wa'annan magabatan gabaki ɗansu littafansu na ake takaba da shi kuma gabaki ɗansu halittu suna da babu ɗan bida a guda a cikinsu amma mutum ta karatun arwala da tsarki da mai sai ya kuma littafansu amma iya tashi ba mai aƙida sai ya ɗauko aƙida wasu sai ce ga wani a halluti ga imbadi ga wane ne ga wane ne amma in ya zo arwala da koyon wankan janaba da sallah duk a littafansu ne zai ɗauko amma da yau sai ce to ai ga wani abin nan ai akwai salati wanda salatin nan yana daidai da qur'ani so ainihin dubu shida yana nan cikin rahar lamani ce karya ne ka zo za a nuna maka inda aka wada haka to wai ma yanzu mai abin mamaki idan mun ce sun ce qur'ani salatul fati ya fi qur'ani so shida ko so dubu shida mai mamaki tunda a yau an samu yan suka ce wallahi shehu ya Allah ko ba haka suka ce ba don Allah babu waƙar suka ce wallahi ka shehu ya yi Allah ku bar gardama wallahi shehu ya Allah ku bar tambaya shehu baban kowa shehu baban Allah duk wanda ya faɗi wannan magana in ba don buga misali ba wallahi kafiri ne aka zo aka yi wata kuma kwana-kwanan na ba da daɗiya ba kwana-kwanan na ba da daɗiya ba duk kun ji in kuma da wannan za a mutu a shiga aljanna bismillah duk wanda ya ce da wannan aƙidar zai mutu shiga aljanna to zai zai muje Allah kai mu lahiya mutum ya zo ya ce wai ya ce wai wai wai wai shehu inyas wai shi ya ba Allah mulki shi ya ba Allah mulki kuma wai wai Allah wai yana rangaji yana iskanci ya kasa mulkin duniya na rantse da girman Allah in ba fir'auna ba in ba fir'auna ba tunda ake al'uwa ba a taba al'umma da ta yi irin wannan mugunyin jifa'i ga Allah ba fir'auna kawai ne ya ce ana rabbukum al'ala kuma ya ce wa rabbul alamin waye ubangijin talikai to wani an ce maka shehu wallahi shehu ya yi Allah ku bar tambaya wai Allah tuba hikai Allah yana tuba yana tuban mu shehu babbar burhama mulkin da ka bai wa ubangiji ya kasa ya kasa mulkin duniya amma hatu tuba yake wai ibrahim in yasi wai shi ba Allah mulkin duniya kun halaka wallahi san shehu ya halaka ku dama in za ka so komai ka sohi akan shari'a in ba ka so abokan shari'a ba halaka za ka yi yanzu kai ka yadda a tunaninka a ka ta dan adam ka yadda shehu ya yi Allah to tun da shehu ya Allah ko me yasa shi mai waka yake wallahi shehu ya Allah me yasa rance da Allah sai rance da shehu kuma tun da shi shehu ya kowa ya aka yi mutu ya aka yi mutu kai ma abin mamaki ma idan dai shehu ke azurtawa shi yake basuwa sai an bi shehu arziki don allah duk mabiyan shehu ya yi kudi ku daina wahala ashe kun san ba mai basuwa in ba allah ba wannan iskanci ne da gidadanci da jifa'i da kafirci da rashin tsoron allah yake sa mutum na faɗin wannan magana kuma ana sauraronsa. sa Allah ya kiyaye to ina ne da haka anan fa idza kafaru bihi idan suka kafirce da alqur'ani wajahaduhu suka jayayya da alqur'ani saru bi manzalati man da'a da'awa bi hujjatin wa bayyinatan laysa lahu ghayra kenan sun zamo a matsayin wanda ya da'awa yayi da da'awar hujja da shaida wadda bai da wata in ba ita ba kai kace abu kaza ka yi imani da shi wannan abin da kace ka imani da shi kwatankucin sai biyo bayan sa yana gazgata shi to in har ka imani da wancan na farkon nan da kace ka imani da shi don me ba za ka imani da wannan na biyu ba kwatankucin sa to kenan hujjar da kake baka da wata hujja in ba wannan ba wannan abin da ka ta din ba ka da wata hujja in ba shi ba kenan yahudawa ba su da wata hujja da wani abin riko in ba qur'ani ba domin qur'ani ya gazgata abin da ke cikin littafan da aka saukar na farko a tura da injila wala ta timma da'awahu da'awar mai da'awa irin wannan da'awar ba za ta kammala ba za ta cika ba illa bi ta tihi sai da ya kubuta da hujjar sa bayyananna sai in hina da wata hujja kubutacciya summa ya ati huwa na kuma a ce ya zo shi da hujjar da zai bayyana ta wa hujjatuhu ya zo da hujjarsa da zai kawo da haka fa yaqdahu fiha wa zuba biha sai ya zama kenan yana suka cikin abin da yake da awar ya yarda da shi kuma yana karetawa yana kareta shi hada min al wal shin wannan ba dolanci bane ba hauka bace ka ce